الصالحين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الجر الميامين ولتاف مناؤكو شين لتاف صحيح جامع بيان العلم وفضله إن الزحيري حفظه الله وعافاه وشفاه كما أسأل لتاف شين لتاف بالضمان الإمام ابن عبد البر أبو يوسف أبو عمر rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wannan zai zama mu na 48 a cikin littafin kuma muna cikin albabu samina ashar zikin rukhsati fi kitabati al-ilm ambatan rangwamen da aka yi a game da rubuta ilimi shari'a ta yadda a rubuta ilimi an yi rangwame وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ده أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا مثل قبيل وهب الخيل وهب بن عبد الله السوائي أنا مثل قبيل وهب الخير سأل سوء عبد الله بن عباس يا زما أيجي أيجي inspector of police na sayyiduna Ali radiyallahu anhu a zamaninsa to shine yake cewa qultu li Ali ibn Abi Talib radiyallahu na ce wa sayyiduna Ali sahabi ne yake tambaye sahabi yace هل عندكم من رسول الله sama الله عليه وسلم شيء سوى القران shin ku ahlul baiti kuna da wani abu bayan alƙur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya keɓe ku da shi ku kadai ahlul baiti bai ba kowa ba yanzu wannan yana tabbatar mana da ne yana tabbatar mana da sahabbai sun yadda da matsayin ahlul baiti ke idan sahabbai sun yadda da matsayin ahlul baiti akwai mai bin sahabi da zai zagi ahlul baiti ko ya ci mutuncin su kaga aqida ahlus sunnati wal jamaa ita ce hubbu sahabati wal qarabati ma'an ahlus sunna suna san dangin annabi sallallahu alaihi wasallam san dangin manzo Allah sama ibada ce ibada ne da ake samun lada su halaka ne kuma munafurci ne da zai iya sa mutum ya shiga wuta kuma Allah zai iya dawwamar da shi a cikin wuta sakamakon wannan kiyayyar da yake wa dangin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da haka wahab abdullahi suwa'i abu juhaifa shine yake tambayar sayyidina ali radiyallahu anhu cewa shin kuna da wani abu bayan alqur'ani da annabi sama ya keɓance ku da shi ku ahlul baiti qala la sayyiduna ali radiyallahu anhu yace a'a babu manzo Allah sama bai keɓe mu mu ahlul baiti ya ba mu wani abin da bai ba sauran sahabbansa ba wannan kabi ita ce gaskiya to amma yan shi'a suna da wasu littattafai da suka zayyana su daga ciki akwai mushafu fatima da wasu littattafan ba wannan ba waɗanda suke cewa littattafai ne da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da su kuma ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama kuma ya keɓa ahalul baiti da su su kadai ba waɗanda suke da su in ba su ba Allah shirya to sai dina ali gashi anan yana cewa la wallazi falaqa alhabbata wa an-nasamata na rantsi da Allah wanda falaqa alhabbata shine wanda ya tsaga kwaya ya fitar da tsiro daga cikinta wa bara'a an-nasamata kuma na rantse da Allah wanda shine ya ƙagi ya halicci halittu annasa ma halitta ba abinda annabi sama ya keɓance mu da shi illa an yi Allah 'abdan fahman fi kitabihi sai dai idan Allah ya ba wani daga cikin mu a matsayinsa na bawan Allah wata fahimta a game da alƙur'ani wato mu ahlul baiti muna bas? to wannan ya shafi ahlul baiti ne su kadai in ka cire sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ka cire sayyidina ali radiyallahu anhu to a cikin sahabbai duka waɗannan su ne ahlul baiti waɗanda suke da ake sa su a matsayin gaba-gaba a tafsirin alkur'ani shekul islam taimiyya rahmatullah alayhi a cikin muqaddimatu usul tafsir yana cewa waɗanda aka san sun fi kowa sanin tafsirin alkur'ani na farko su ne alkulafa'ul arba'a su ne khalifofin nan guda hudu abubakar umar usmanu ali waɗannan ba wanda ya kai su sanin tafsirin alkur'ani sannan sun mabnu abbasin wa zalika li da'watin nabi sallama lahu sai abdullahi dan abbas manzo Allah sama ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wila saboda haka fa faqahahu Allah fid din wa 'allamahu at-ta'wila wani zai tambaya ce to ina tafsirin sayyidina Abubakar sai yadda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bai da riwayar hadisi da yawa haka ba a ruwaito tafsiri da yawa daga gare shi ba saboda me saboda qurbu wafatihi liwafatin nabi sallam saboda kusancin rasuwarsa da rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma wannan tabbataccen abu ne baka ka bukatar sai amma bayani in dai kana da da bincike ko da ya yake za ka yi da wannan ka'idar cewa duk wanda ya daɗe to za a fi cin gajiyarsa a babin ilimi fiye da wanda ya rasu da wuri na na fatima radiyallahu anha me yasa ba ta da hadisai saboda rasuwarta ta yi kusa sosai da rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ka tambaya ai ba ka tambaya me yasa na na khadija ba ta da hadisi ina hadisan na na khadija Kada ta rasu kafin manzo Allah sallama ina hadisan Zainabu bintu Khuzaimah ta rasu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to haka waɗanda suka rasu ba da dadewa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kallat riwayatuhu amma aikin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da abinda aka samu ya tabbatar da cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya fi kowa sanin tafsirin alkur'ani mai girma hatta rasuwar manzo Allah sama shi ya gano ta ya fassara kuma ya jawo aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum shi ya fassara to kaga wannan kenan sau da haka illa fahman illa an yuti Yallahu abdan fahman fi kitabi sai dai idan Allah ya ba wani bawa daga cikin wata fahimta a littafinsa wannan yana nuna mana cewa min Allah yana kyautar fahimta a cikin littafinsa an tsari listin ba sai wani ya zama ya fi ka listin istinba ƙarfin istinbati wani sai ya kalla aya ya tadabburinta sai ya fitar da hukunce-hukunce da darissa da hikimomi guda hamsin wani kuma idan aka ba shi ayar da yaushe ya gano biyar ba wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha wa ma fi hadhihi sahifati sannan na haddace wani abu na rubuta shine mahallin shahid din hadisi da kuma abin da ke cikin wannan takaddar takaddar an ce tana cikin kubensa ne tana cikin takobinsa kai sai ya zabo takobinsa a cikin kube daga kube sai ga takaddar sai ya fito da ita kaga wannan yana nuna me ar rukhsatu fi kitabati al-ilmi ga sayyidina ali radiyallahu anhu kataba al-ilma قلت وما في هذه الصحيفة سيني أبو جحيفة عبد الله هو بن عبد الله السوائي سينتشي أكرمك الله ميك يتكم ونن تكدى قال العقل سيتشي ديا تيأتك بيان ديا العقل الدية أصل مادة أقلع عيل دقاف آه، كميد ابن فارس أحمد ابن فارس يكي فدي أتكلم أتكلم لتاف معجم مقاييس اللغة يتي مادة تقيتي شيني راجع إلى الحبسة والمنع ليك عندك الكلمة عين دقاف دلام تو معنرسنا كوما واني زواجا الحبسة والعقل والمنع shine a katange wani abu kuma a hana wani abu وبذلك سمي العقل عقلا لأنه يمنع من ارتكاب ما يستقبل shi yasa aka ce wa hankali hankali saboda yana hana mutum ya aikata ne ya aikata abin ki wa summiya al-aql wa summiyat ad-diyatu li'annaha tamna'u min al saboda diya na hana kisa mutum ba zai je ka sassaɓa ya je kisan kai ba to shi yasa sai aka ce wa addiyatu al'aql wa sunniyatu wa sunniyatu al'aqilatu aqilatan sune uh, sune su sune aqaribal mar'i ko ka ce wa sunniyatu al'asabatu wa sunniyatu asabatu al-mar'i aqilatan li'annaha tamna'uhu min an yusabbiba laha diyata ce an hana za su hana shi ya kisan kai saboda zai bar su da kai ji ka sassaɓa ja musu aiki su za su biya masa biya da kayan su za su biya masa biya sa bashi je kisan kai kaga ba za su bashi je kisan kai ba to shi yasa sai aka ce musu aqila aqila to shine al-aqlu diya akwai bayanin diya a ciki ya take diya da dabbobi raƙuma nawa ake badawa sannan su raƙuman kasan siya yake raƙuma jaza'a guda nawa za a bada hiƙa guda nawa za a bada sannan kuma banatul labuni guda nawa za a bada sannan banatul makhabi guda nawa za a bada Diya yana nan a cikin wannan takarda akwai tafsili akwai rarrabewa na wannan bayanin Diya a cikin wannan takardar. ta na ali wadda take cikin takobinsa kaga al'aqlu wa fikakul asir sannan a cikin wannan takardar an rubuta bayanin fansar al'asir fursunan yaƙi hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da yadda ake fansar abin nan fursunan yaƙi idan an kama shi ya za a fanshe shi a hannun musulmi yake ko ku a hannun abokanan gaba ta yaya abokanan gaba za su iya fansan asir nasu firsinansu da musulmai suka kama sannan ta yaya musulmai za su iya fanso firsinansu da abokanan su kafirai suka kama akwai wannan bayanin a cikin wannan takardar a rubuce kaga wannan yana nuna ne yana nuna rangwame a game da rubuta ilimi ga na ali radiyallahu anhu ya rubuta daga wa daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin duk waɗannan hukunce-hukuncen daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wala yuqtalu muslimun bi kafirin sannan a ciki akwai bayani na ka'ida cewa ba a kashe musulmi idan ya kashe kafir ga wannan kenan duk akwai ba a kashe musulmi idan ya kashe kafiri wannan shine shine shine shine shine shine kaulin jumhur na malaman fiqh la yuqtalu muslimun bi kafirin ayyan kana kafira ayyan kana zakal kafiru ko ya kafirin yake sawa'un kana zimmiyan aw kana mu'ahadan aw kana muhariban aw muharaban aw kana musta'manan la yuqtalu muslimun bihi musulmi ba za a kashe shi ba idan ya kashe kafiri amma imamu abu hanifa a mazhabarsa ya ce la yuqtalu muslimun bi kafirin sai ce harbiyyin amma qad yuqtalu muslimun idza qatala mu'ahadan wa qad yuqtalu muslimun idza qatala zimmiyan wa qad yuqtalu muslimun idza qatala kafiran musta'amalan, amma wannan kauli na al abu hanifa ba shi bane rajihi rajihi shine layi yuqtalu muslimun bi kafir musulmi ya wuce a zidda jininsa saboda jinin kafir sai dai ne sai dai a yi biyadiya eh, sai dai a biyadiya to kun ga wannan kenan a larabci lafazin al'aqal balarabi yana da al-imam ya hikaito wata hikaya ta ce ya ce ta faru tsakaninsa da ɗaya daga cikin malamai al abu yusuf al-kufi a gaban harun rashid uh, abu yusuf al-kufi ƙazi. Shi ne qadi al Shi ne alƙalin alƙalin daular abbasiyya a zamanin harun rashid to ga harun rashid shi kuma shine khalifa ga alimamul imam asmai shi kuma malamin lugha sai suka suka hadu a gaban sarkin musulmi harun al-rashid shi kenan sai aka zo da wani bayani sai wani mutum ya zo aka kawo shi sai ya ce aqaltu anhu sai wani kuma sai ya zo sai ya ce aqaltuhu sai alimamu. abu yusuf al-kufi ya ce to me bambanci aqaltuhu da aqaltu anhu to shine al-imam al-asmu'i malamin lugha abdul malik ibn quraibi sai ya ce bambancin sa shine in ka ce aqaltuhu addaitu diyatahu na biya ba abina bashi amma idan ka ce aqaltu anhu ay tahammaltu anhu diyatahu ay diyatuhu alayya baka riga ka biya ba to da ya ta ce a anhu ai tahammala amma idan aka ce aqala ha to ya riga ya biya wannan hadisin yana tabbatar da الرخصة في كتابة العلم وقد روي عن علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة وجهان أحدهما تحريم المدينة ولعن من انتسب لغير مواليه وفي حديث وفي حديث فيه طول وفيه المسلمون تتكافأ دماؤهم الحديث رواه عن علي يزيد التيمي وحلال الرويتو لدى سيدنا على أتشين دي ونن تكدر da fuskoki guda biyu an ruwaito wasu fuskoki guda biyu a haduhuma tahrimul madina a cikin wannan rubutun akwai bayanin cewa al-madinatu ma baina labataiha haramun madina tun daga tun daga abin nan ɗinta ta gabas har zuwa yamma ba da ta gabas har zuwa ta yamma to harami ce a ciki akwai bayani cewa inna ibrahim harrama makkata wa ana uharrimu madinata fama baina labataiha haramun a ciki akwai wani a wannan takardar ta sai na ari kaga takarda ce ta kunshi ilimi wala'anu man intasaba li ghairi mawalihi sannan a cikin wannan takardar akwai hukuncin tsinuwa ta Allah ta tabbata ga mutumin da wasu mutane suka haɗu suka ‘yanta shi amma sai ya tafi danganta kanshi zuwa ga wasu su ba su ba kaga abun ba abun wasa bane misali wani ɗan ƙabilar hauta ya ‘yanta tashi, amma da ya tashi sai ya danganta kanshi zuwa ga ƙabilar ba kuma zan da sassalma ya ce la'anannan allah ne kamar mutumin da ya danganta kanshi ba zuwa ga baban shi ba ga baban shi amma baban shi bai mai ba yi mana tun baban shi bai mishi ba menene mutum zai canza ba sunan baba ga baban shi amma sai rike kiran shi da wani can daban kaga baban shi bai da amfani kenan to shi ma la'anar Allah ta tabbata a gare shi dama kuma akwai hadisi alwala'u lahmatun ka lahmatin nasab la yuba wa la da dangantaka ta yanci yantuwa da dangantaka ta haihuwa to ɗaya suke a shari'a shi ya sa ma ya rifu almaula maulahu ko daga cikin masu gado akwai almaula sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna maulal qaumi minhum wa ibn ukhti alqaumi minhum mutum ya kasance wasu mutane suka yanta shi to ya zama ɗansu ya zama cikinsu so daga idan ƙabilarsa da misali sai a ce ga wata ƙabila a cikinsu su suka yanta ko wani daga cikinsu ya yanta wani dan wata kabila to yanzu kai tsaye idan ya tashi zai danga yanzu zaidu shi yasa ake ce masa zaidu nil muhammadiyyu ko a ce masa alhashimiyyu shi yasa da aka zo ana rigimar ya diyar hamza hamza radiyallahu anhu an kashe shi a yakin uhudu a shekara ta uku to da aka yi fato makka sai ɗiyarsa ta zo sunanta fatimatu tana kuka tana abi abi abi sai mutum uku suka je suka ce su za su ɗauke ta akwai ja'afa akwai sayyidina ali akwai kuma zaidu zaidu yana cewa ibnatu ahi ibnatu ahi jafar yana cewa ibnatu anni ali yana cewa ibnatu anni shi kenan sai manzalla ta sama ya anshe ta ya bawa ya ba ja'afar saboda me saboda akwai innarta a ƙarƙashin wa a ƙarƙashin ja'afar to kun ga shine wannan wa fi hadisi wafi hadisin fihi tulun a cikin wani hadisin da yake da tsawo daidai a wannan hadisin na sahifa wafi da almusulmi na ta kafa udima uhum manzala sama a cikin wannan hadisin ya ce jinin musulmai ɗaya ne jinin musulmai ɗaya ne ta ta daidai ne jinin wani bai fi na wani ba shine mukafa'a din ai kufu min alkufu kenan تتكافأ من الكفء so daga idan aka kashe yaro to daidai yake da an kashe babba duk a cikin wannan hadisin na sayyidina ali rawahu an ali yazid at-taymi wa hallal suka yi riwaya daga sayyidina ali radiyallahu anhu Sau daga wannan hadisi yana cin hadisan da suka tabbatar da halaccin rubutu a musulunci cewa shari'ar musulunci ta tabbatar da a rubuta ilimi kada a bar ilimi ya tafi haka wallahu alam ka takardar tun ɗan ko to sai mu wadata da abin da muka karanta sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in